abin da zan ba wa gwamnati shawara shine na farko ta kula da masu koyarwa ya zamanta tana biyan su wajen hakkin su daidai ko kuma ƙarin kuɗi kaga malamin makarantar nan suke ke bada tarbiyya mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. A makon da ya gabata shirin ya yi duba kan harkar ilimi ta yanar gizo ko kafafen sadarwa na zamani wanda a turance ake kira e-learning wanda aka fara lokacin dokar kulle ta corona da kuma irin tasirin da ya yi ga harkar karatun yara. har ma bayan korona, musamman ma a yadda makarantu masu zaman kansu suka rungumi tsarin wannan makon za mu kalli to me yasa a makarantun gwamnati duk da ci gaban da ake samu a harkar ilimi da ke tafiya da zamani suna su abin sai a hankali shirin dai ya fara da tuntubar malam hassan sardauna kwararre a harkar ilimi ga kuma abin da yake cewa saboda hali irin na bera hali na ko in kula hali ko na rashin damuwa hali na rashin kishin ƙasa ya sa mutanenmu sun waye gari ba sa damuwa da damuwar abin da ka je komo a harkan rayuwa na ɗan ƙasa ko na ƙasar najeriya ba don komai ba sai suke ganin ba kayansu ba ne ba abin da za su iya sarrafawa ba ne dama ita makaranta private school mutum ne zuba jari ya kafa kayansa ya kuma inganta shi lokacin da aka zo da ilanin dinnan mutane suna ganin kamar abu ne da wasa kana zaune yara za su ce maka an ba su aiki a sai musu data ba don komai ba domin za su yi assignment da shauransu to da ma aka koma koma lokacin ana na kan je har a gidajen talabijin eh, da rediyo ana yin wannan darasin amma bayan hakan ya wuce sai ka ji shiru wai malam ya ci shiruwa amma su private school su sai suka dora a haka ya zamanto yana kokarin zuwa daidai da zamani zamani irin na duniyar da ta ci gaba wadda kuma hakan dama muke tunani najeriya ta dora domin ya kara ma yara kaifin eh, basira da fahimta da bincike ba tare da ma sai an koya musu ba kafin a koya musu sai ka iska cewar ya yaro ya san abin da zai iya yi kuma zai iya ba da ansa sai ka ji kamar an riga an koya mai to dalili kawai shine wannan bincike na kai tsaye da ake cewa ilanin learning shi ya kawo haka kuma wannan abin mun san barka da zuwansa kuma za mu ba da shawara daidai da gwamnati ta yi hoɓɓasa domin ganin yara da suke makarantun gwamnati su ma ana yin haka da su in ma da za ka tura wani gun in baka yi hankali ba bayan wata shida ko eh, eh, shekara ɗaya alhaji muhammad sai ka je ka samu wannan kayayyakin da kuka kai ko irin su kamfuta ko wasu abubuwa domin taimakon yara ɗalibai sai ka samu an ɗauke ko dai shugabannin makarantun ko kuma cikin ma'aikatan domin ya san babu wanda zai hukunta shi to duk ina abubuwan dole ne sai gwamnati ta kara ƙaimi ta irin mai da abun abin sha'awa ta sa ma abin ido kuma ta eh, tsawatar kuma tana iya yanka hukunci akan duk wata barna da ta eh, suka gani akan kayansu na gwamnati wannan shi ne abin da ya kamata abubakar muhammad wani uba ne da ya koka da yadda karatu a makarantun gwamnati ke tafiya yaro zai je makaranta kullum in ka ce masa ka rubuta wani abu ma sai ya gagara kaga an samu nakasu na karatu kenan sannan babu isassun malamai malamai da za su tsaya su koyar wayanda suka iya koyarwan ba su ne a gurin ba babu malamai ingantattu shi yasa ba a samun karatu ingantacce abin da zan bawa gwamnati shawara shine na farko ta kula da masu koyarwa ya zamanta tana biyan su wajen hakkin su daidai ko kuma karin kuɗi kaga malamin makarantar nan suke ba da tarbiyya idan aka ce malamai akwai babu ingantattu sannan babu isassun malamai malamai da za su tsaya su koyar wayanda suka iya koyarwan ba su ne a gurin ba babu malamai ingantattu shi yasa ba a samun karatu ingantacce abin da zan ba wa gwamnati shawara shine na farko ta kula da masu koyarwa ya zamanta tana biyan su wajen hakkin su daidai ko kuma ƙarin kuɗi kaga malamin makarantar nan suke ba da tarbiyya idan aka ce malamai babu ingantattu ko kuma ba sa samun biya a kan lokaci ko kuma ba sa samun kuɗi isasshe kaga akwai matsala sosai a cikin tafiya sannan a gyara makarantun ya zamanta kowanne makaranta akwai kujeru isassu sannan akwai abun da ake bukata na kayan aiki da wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ya zanta da wata ɗalibar makarantar gwamnati mai suna maimuna lawal inda take bayyana ƙalubalen da suke fuskanta kan wannan tsari Ina sa amfani da kayan zamani kamar kwamfuta. Ina sa amfani da kwamfuta amma makarantar gwamnati bata bayar ba kuma babu a gidanmu. Kaf mu ba mai shi balle na amfani da shi. Abun da ke ƙara damuna shine mun kai mu ɗari a aji amma kujeru su isa ba. Kuma wani lokaci idan malami yana koyarwa ƴan baya basa jin abin da ake faɗa. Haka zalika wakilin na rfe ya kuma tattauna da Murja Sa'idu wato malama a wata makarantar gwamnati ga kuma abin da take cewa. akwai abun da ina damuna abu kamar rashin kayan koyarwa da ɗalibi yadda ya kamata abu kamar kwamfuta a misali ajin da yake koyarwa ɗalibai na son kai su tamanin kuma kwamfutan kwata-kwata da ke a kwamfuta labun bai wuce ashirin saboda haka haka yana hana ni in koyar da ɗalibai na yadda ya kamata saboda haka wannan abin ya dame ni sai kuma sha'anin winduna da suka fashe gashi yanzu ruwa na shirin tsayawa ya masa tsaya a wasu wuraren shi ma yana hana yaro ya zauna sai kuma sha'anin winduna da suka fashe gashi yanzu ruwa na shirin tsayawa ya ma tsaya a wasu wuraren shi ma yana hana yaro ya zauna ya yi karatu yadda ya kamata da muddin ruwa ya fara yin ƙarfi saboda ruwa yakan feso cikin aji ko kuma sanyi yakan damu yara da um, yana hana su yin karatu yadda ya kamata. Sani Ɗahiru Yarima Elkatizu shine sakataren ilimi a babban birnin tarayyar Najeriya wato kamar kwamishinan ilimi kenan. Ga kuma irin matsalolin da ya ce suna fama da su a halin yanzu. ba shakka a makarantun gwamnati suna fuskantar matsaloli da dama wataran ma za a ce matsaloli wanda ba su iya irguwa ba amma bayan mafi muhimmanci a cikin wayannan matsaloli kamar yadda da muke fuskanta a nan birnin tarayya na farko muna da cinkoso a jujuwa wannan cinkoson kuma ya biyo bayan yadda ake yawan shigowa ko kaurowa cikin abuja ne na biyu kuma muna da matsaloli na kayan aiki al'amarin rayuwa yanzu gwamnati kudin da ke hannunta ba za ta iya cewa za ta wadatar da duka makarantu da irin kayan aiki na koyo da koyarwa ba amma mafi muhimmanci a cikin wayannan matsaloli kamar yadda dai muke fuskanta a nan birnin tarayya muna da cinkoso a jujuwa wannan cinkoson kuma ya biyo bayan yadda ake yawan shigowa ko kaurowa cikin abuja ne na biyu kuma muna da matsaloli na kayan aiki al'amarin rayuwa yanzu gwamnati kudin da ke hannunta ba za ta iya cewa za ta wadatar da duka makarantu da irin kayan aiki na koyo da koyarwa ba na uku muna da matsaloli irin na kwarewa na malamai shi harka na koyarwa harka ne na ilimi to ba zai ce malami kawai wannan ilimi da ya ɗauko tun da daga makaranta zai ta amfani da shi a ce kuma ilimin da ya inganci ba saboda haka muna da matsala na rahin samun dama isasshen kuɗi da za mu tura malamanmu je suka samu ƙarin ƙwarewa kan harkar koyarwar da kanshi da kuma wannan sashen da suke koyarwa shi harka na koyarwa harka ne na ilimi to ba zai ce malami kawai wannan ilimi da ya ɗauko tun da daga makaranta zai ta amfani da shi a ce kuma ilimin da ya inganci ba saboda haka muna da matsala na rashin samun dama isasshen kuɗi da za mu tura malamanmu je suka samu ƙarin ƙwarewa akan harkar koyarwar da kanshi da kuma wannan sashen da suke koyarwa a makarantu. To ko menene mafita a gwamnatance? Ga dai abin da Sani Dahiru ke cewa. yanzu dai akwai matakan da muka ɗauka ko mu nan birnin tarayya ganin abu na farko buɗe sabbin makarantu da kuma ƙara ajujuwa zai rage yawan cunkoso saboda wannan cunkoson fa da muke faɗa ta inda ya zama matsala za a yi malami ɗaya ce zai koyar da yara ɗari a wani aji a lokaci ɗaya abu na biyu wannan kayan aiki dole ne sai mun haɗa hannu da masu hannu da shuni da kamfanoni wajen taimakawa da kayan aiki a makarantu haka nan kuma ita gwamnati ya kamata ta dan duba ta ga cewa ya kamata idan aka zo kasafin kuɗi a ƙara abin da ake baiwa ilimi saboda in ba ƙara aka ba gaskiya abin da ake bayarwa ya yi kaɗan na uku wajen magance harka na ƙwarewar malamai yanzu haka muna da dan program inda muka yi a education resource center inda ake ɗan yi wa malamai bita na dan daga lokaci zuwa lokaci wannan dai su ne matakai wanda mu muka ɗauka. mai sauraro a nan ya kamata mu ja labulan shirin sai kuma wani makon za a ji mu dauke da wani sabo a madadin wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar wanda ya tattaro mana sauti shamsiya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international